وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 21 ga watan Sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu kira'il arab bil zahabi wal fidda na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu kira'il arab bil zahabi wal fidda babu hayan kasa da zinari da azurfa ya halatta ko bai halatta ba mutum yayi hayan fili zai yi noma ya biya da zinari da azurfa ya halatta na'am وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا شيخ lalle mafi dacewan abin da ya kamata ku aikata an tastajiru lafzan bayda min as-sanati ila sana wato shine ku ba da haya ku ba da fili shine ku ba da hayan fili daga shekara zuwa shekara wato ku ba mutum hayan fili shekara ɗaya. an gane ku. idan kuma bayan shekara ɗaya shi kuma ya biya da ya biya da zinari da azurfa kamar a ce ya biya da naira kun fahimta to a nan wajen kunga ya ce amsala ma an tumsalihun mafi cancantan abin da ya kamata ku aikata ku ringa ba da hayan filayenku shekara zuwa shekara na حدثنا أمر بن خالد حدثنا الليل أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن an hanzala ta bi kaifin rafi ibn khabib an karbo daga hanzala bin kai daga rafi bin khabib yace hadathani ammaya annahum kanu يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبت على الأبدئاء أمومينا غلابي أمايا أمومينا غلابي sun bani labari cewa lallai sun kasance suna haya a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam bima yanbutu alal arbi'a da abin da yake tsirowa wato garafi abin da yake tsirowa garafi suna ba da haya gare shi an gane ko aw shay'in yastasmihi sa'ibul ard ko kuma wani abu wanda ma ma'abocin fili yake togewa abin da ake nufi a nan wajen kamar yadda muka yi bayani can baya cewa mutum zai ba da hayar fili in ya ba da hayar fili sai ya toge wani waje ila ya toge wani waje wanda ya san cewa shuka zai fi tsirowa a wannan wajen kamar wajen da akwai rafi kusa da wajen kun gane ko ne ma yankutu alal arbi'a wanda yake tsirowa a wajen rafi sai mutum ya ware cewa to na baka hayan filin nan amma kuma ni in ka noma din ni ina da abin da ya tsoro daga nan gefen sai ya nuna wajen da ya san zai fi kyau an gane ko wajen da ya san ya fi ruwa akwai ruwa a wajen sosai to sai ce shi idan an noma za a bashi na nan bangaren kun fahimta yi. to saboda haka wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka hana irin wannan haya ɗin saboda ya ware wani waje shi wancan idan aka samu hasara wancan zai samu hasara shi kuma zai samu me zai samu riba dai kenan ko kuma shi wannan idan ya shuka a wajen rafi din idan rafi ya yi ambaliya sai a samu hasara a fahimci karatun da kyau fili ne gaba ɗaya guda ɗaya misali mutum ya bada haya to a filin akwai ɓangaren da yana kusa da ruwa akwai ɓangaren da kuma baya kusa da ruwa to sai mai filin ya ce maka zan baka hayan wannan filin gaba ɗaya amma kuma idan ka gama noma abin da ya tsoro a nan gefen nawa ne sauran kuma naka ne sai ya ware wurin da ya san zai samu fa'ida an gane to wurin da ya san akwai ruwa sosai wanda shukan zai yi kyau sai ce nashi ne wurin da ya san cewa shukan kamar za a iya samun matsala sai ce na wancan ne ko kuma ya zamanto shi wanda ya hayan filin sai ya zaɓi waje mai kyau kai kuma wanda ka bada filin zai baka wajen da akwai ambaliyar ruwa Kuma yi shine abin da yake magana suna ba da hayan fili a zamanin manzo da abin da yake tsirowa a wajen ruwa